بلى إن ربه كان به بصيرا haka ne tabbas sai Allah ya dawo da shi zuwa rayuwa kamar yadda ya halicce shi a karo na farko hakika ubangijinsa mai gani ne da duk abin da yake ciki babu abin da yake buya a gare shi kuma da sannu zai saka masa akan ayyukansa